Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Iman kashi na biyar. Wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna Real Abba Effects domin nishadinku.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 sannan kuma suke bibiyar channel ɗin domin kuwa yanzu sun fi ko caɓawa domin suna riga samun labarin iman. gyara ma iman gashi ake amma gaba ɗaya hankalinta na kulle kyan waje ganin ko mujahid ya canja ya tafi amma duk ta leƙa sai ta ga yana nan ta ji kamar ta kurma ihu a haka har aka gama musu gyaran gashin aka fara musu lalle a hannu maimun ce ta fara fita bayan an gama masu ummi ma ta fita maryam na kallon iman a hankali ta ce kin ga ya ɓata mana fulan ɗin mu ko yanzu yaya zan yi yaya za yi da siyan gift ɗin iman ta rasa abin da za ta ce can maryam ta ce kin san me kawai mu koma gida dama akwai 'yan abubuwan da na ce ma mom zan siya a najeriya muna isa gidan zo zan amshi ɗinta mu tafi daga can ma sai in siya abubuwan da na ce sosai hankalin iman ya kwanta ta ɗanyi murmushi ta ce to shi kenan har na ji daɗi tashi iman ta yi suka fita salon ɗin maimun ta ba da kuɗin kafin su fita tunda suka fito mujahid ke kallon su ta madubi har suka iso wajen motar ganin ummi zauna a gaba maryam ta shiga baya tare da ima, ta da motar ya yi ya ɗau hanyar gida suna isa gida mujahid ya yi fakin ya kashe motar iman ta fita ta ɗau hanyar apartment ɗinsu. su Da gida kai yana ba ido ta madubi Maryam ta ce mun gode. Bai amsa ta baya wuce ta yi wucewarta tana murmushi. Maryam na gaya wa mama Hadiza za ta fita shopping ta na ta wai bayan biki sai su je. Bayan da Maryam ta iya ta koma ɗakin Iman a sanye ta sanar mata abin da mamarta ta ce. Iman ta rasa yadda za ta yi Maryam ta ce, To ko mu bari kuma gobe da safe. Idan mun fita za mu gidan kakaki sai mu shiga mu siya. A hankali Iman ta ce no yau ya kamata in bashi. Yau nake son na bashi. Ta yi can ta ce ba za mu je dina ba an jima kawai mu jira sai mutane sun cika wajen. Sai in silale da makullin motar ya Yusuf mu ce mu dawo. Iman ta zaro ido ta ce ni fa ban yi niyyar zuwa dina ɗin ba wallahi. Maryam ta ce ai kuwa gwara ki ɗaura niyyar zuwa. yanzu don shi ne kaɗai hanyar da za mu bi. Iman ta ce to shi kenan. Ana idar da sallar makarba duk aka gama shirin tafiya wajen dina. Duk wani abin Mujahid na lura da su kuma ya ƙi tafiya duk da yayin da abokansa suka dinga takura shi su wuce saboda amarya har ta iso wajen. Mujahid dai ta dinga dai ta dinga bin Yusuf wai ya ta mukullin mota wato Maryam za ta yi direbin ɗin da ƙarshe da ya babu yadda ya iya ya bata da ƙyar iman ta saka ƙyale a kan ankon su na dina da dadi ya yi musu gaba ɗaya gidan ta yi kyau har ta gaji amma sai wani nan nukewa take a banka da ba sabon ba maryam ce ta yi direbin ɗin nasu zuwa hol ɗin da za a yi dina waje ya cika makil da masu kuɗi sai ruwan naira ake tunkan a fara komai gun umma ba a cewa komai ina na zaune tare da tara solo a tebul guda duk sun sha a tamfar ingila an ya fageli sun tsoke fuska suna kallon ikon allah iman na shigowa hall ɗin tare da su maryam ganin ina da tara solo ta rufe fuskar ta gyalan jikinta ta dinga ɓaɓɓaka dariya suka nemi waje suka zauna kallon inda Maryam da ango ke zaune yi. ta ga safina da ta yi wani kyau irin na aljanu sai sheƙi kwalakwalan jikinta suke kayan jikinta kam dama ba a cewa komai ta kalli mujahid da ya sa ya farin gizina sai walƙiya yake fada ido suka yi da shi ta saurin kau da kai iman ta kalli maryam ta ce ni dai zan koma gunsi inna kafin mu fita bata jira cewa maryam ba ta miƙe ta tafi gunsu inna ya bi ta da ido Inda na kallon Iman da ta zauna kusa da ita cike da damuwa ta ce, To ba ga shi kin fito sak mutum ba yau kin sa gyale, amma da kullum da hijabi zulum-zulum kamar matar ladan. Ta rasulu da ke bin jama'a da kallo ta ce, To wani abin da na kasa ganewa a nan shi ne, uwar amaryar da danginta ba su san kin zo nan ba ne, ban ga an zo gaishe ki ba har yanzu. dubu fayan da muke zaune kamar gantalallo marasa marasa kabuli babu wanda ya bi ta an san ke kika raina mujahid tun yana tsumma kuma kai duniya ɗaya ta lalace ni ta rasulu ina ta tawa baki ta ce shine nake ta kallon ikon Allah sai yawo suke mana da gwalagwalai kamar barayi babu wanda ya zo ya durƙusa nan ya ce sanni inna ya taro to Allah ya sanya alkhairi ya nuna mana 'ya'yan baya babu wanda ya faɗa ka shi kuma mujahid ɗin dubiyan da ya wani tsamo-tsamo da shi kusa da amarya babu walwala kamar dai wanda aka tilasta ya zo casin nan iman ta murmushi ta kalli mujahid sannan ta kalli ina ta ce toke na ruwanki ina ta ce a da na mana ni ba karamin aiki na bane in tashi in je in same shi yanzu in ji ko lafiya ta rasula ta ce masa jiki ni ma na ga rashin walwalan na shi yawa sai yaƙi kawai yake kamar wanda aka yi matoli anya ma auren soyayya zai yi kuwa ina ta taba baki ta mike ta ce to ni wani ya raina min ya shi da ba zan sani ba idan yana cikin damuwa ko aka san haka sarai na san sa ciki da bai da abin da ke damun shi a zuciyar shi zaman da ya a nan. ta dinga yi cikin mutane wanda yake matsa dama hankaɗe shi take tana cewa yau na ga bala'i mutane an zo cin shinkafa da 'yar kaza kamar mayu an ki bani hanya. Kallonta aka dinga yi ana ba ta hanya ta ce ban banda jaraba kowace ta fiddo kayanta na ƙarƙashin akwati ta saka. ta zo mana nan tana jiran shinkafa da salad da kaza o oh, yunwa ta yi yawa a duniya a haka har ta isa inda amarya da ango ke zaune wata kawai amarya ce tsaye tana ba da tarihin amarya sai wani yauki take tana jujjuya idananta call music sai tashi yake mutane na mata tafi sakin baki na tai tana kallon yarinyar can dai ta karasa inda take tsaye ta ɗan taɓo ta a kafaɗa gaba ɗaya wayanda suka san inna suka zama ido suna kallon ikon Allah. Jiyowa budurwa ta yi tana kallon inna murmushi ɗauke fuskarta, inda ta matsa kusa da ita sosai murya can ƙasa ta ce, wani tsinannen telan kika ba kayan ki ya lalata miki haka saboda rashin tsoron Allah. dubi abin zaman ki fa duk a waje. ba ƙaramin tsorata da girgiza na ta ba tana zara ido jin muryarta ya kauraye keken hall ɗin gaba ɗaya ta cikin spika hall ɗin ya rikice da dariya mujahid ya kuyar da kanshi umma ta kasa motsi inda take tsaye sai haɗiye abu take da kyar ina kan bata damu ba ta ce imana je da duwawo a waje wannan ɗan iskan ɗinki iman ta haɗe ta haɗe kai da tebul tana dariya ƙasa-ƙasa su maimun ma suna ta dariya daga inda suke zaune anti da ami da mama diza da ma takuni suka yi suna kallon ina da ta yi tsamo-tsamo a gaban hall sai kallon jama'a da ke dariya take gaba ɗaya 'yan uwan amarya wani kallo suka dinga yi ma ina ita kuwa mai bada tarihi ta ji kamar ta nutse gashi an ki daina dariya a hall ɗin Safina ta wani haɗe rai tana kallon Mujahid ta ce haba Mujahid dama get pass ɗin waɗanda suka kamata da waɗanda ba su kamata ba. Ka dinga raba ma suka shigo mana nan dubu wannan tsohuwar me ya kawo ta nan ta ina ta samu pass ɗin shigowa har za ta kunyata aminiya ta cikin mutane. Kasan 'yar gidan wace ce ita kuwa? A hankali Mujahid ya ce ki kula da bakinki. ki. Hafsa ce ta ce min kaka ce min haka Mujahid. Ta yaya wannan tsohuwar za ta zo tana cewa ƙawaye na mutunci. ‘Yar gidan gwamna ce fa tsaye a wajen. hankali ya ce ko ‘yar gidan uban wace ce ke ƙawarki ce? To ni kuma kakata ce a kusa da ita don haka ki kula da harshen ki. Kada ki sake wani faɗan mummunan magana a kanta. Wani kallon safina ta dinga ma inna da ta taba baki cikin sanyin murya ta ce, Ba lafiya dama ba a sir a nan, daga magana kuma sai sai su ɗauka su mintirere inna ta faɗa. Juyawa ta ta kalli yarinyar da ta kasa cewa komai sannan ta ce, Ki dai mai da masa ya gyara miki, ai kuɗi kika biya ya cuce ki ya miki wannan ɗinki. daga haka ta bar wajen ta tafi gun mujahid har sannan safina ba ta daina binta da wani irin kallo ba har ta su iso inda suke tana kallon mujahid tana washe baki ta ce wannan ce amaryar mujahid safina ta ɗauke kai fuska ɗauri. inda ta rike ba ta ce ikon allah to allah ya ba ta zaman lafiya ta dai sha gwalagwalai masha allah hajiyar marafa ce tsaye kan umma tana bala'i a mugun fasace tana cewa habar ƙarya ke baki ga irin manyan mutanen da muke ba ba get fast ba ne za ku ba wannan tsohuwa mai wanke-wanke ta shigo mana hall tana shirme tana kunyata mutane kin sai yar gidan wace ce a tsaye a wajen take magana kuwa gaba ɗaya so kuke ku ɓata mana suna ko me hakan Umma da yayi sai hakuri take bata a rikice tana cewa wallahi ban san wanda ya bata fas ɗin ba dan Allah ki hakuri ajiya ban san daga inda ta taho ba a mugun fusace ajiya marafa ta ce to maza ki sa a fitar da ita daga hol din nan tun wuri kada a yi mummunan abu a nan maza a fitar da ita kada in sa masu gadi su fitar min da ita ta siya Umma sai cewa take ki haƙuri ya za ta tafi yanzu nan kuma ai ba ku kaɗai ta kunyata ba ban san wanda ya ba ta fas ta shigo ba. Haka irin tsofaffin nan suke idan suka ga ana taron su shigo cikin jama'a. Hajiyar marafa ta juya ta wuce tana cewa ta bar nan kada in sa masu gadi su ja ta su fitar da ita. Ina na kallon Mujahid ta ce to na ga duk baka da walwala lafiya kuwa ko baka ci abinci ba ne. Ya girgiza kai ya ce ba komai ki koma ki zaman ki inda ta ce to madalla sai da har yanzu mu dai babu abinci babu labarinsa ga ta da can ma sai hamma take. Tana magana ta ɗau tsadaddan drink da ke gabansu ta ce in ɗau wannan ya ce ɗauka ɗauka ta ta ce to shi kenan. Allah dai ya sa ba mai halin uwarka za ka auro mana ba dai. Daga ka ta wucewarta Safina ta bi ta da wani rara tana kwaɓa baki. Umma ta rasa yadda za ta yi ta fitar da ina a ɗin cikin lumana duk ta rikice ta je can ta je na In na dawowa zuwa siddinta ta dinga cewa mutane to sai duk wanda ya ci abu ya yi haƙuri ya saka gwangwani ko kwali a jakar shi kada mu ɓata musu waje da ƙazanta mu cuce su haka har ta koma kunta ta ajiye mata solo drink ɗin da ya ajiye daga ta ta ajiye ɗaya gabanta ta ce mu rage zafi ta ɗau drink ɗin ta fara buɗewa inda ta zauna ta ce na je na same shi amma kin san ko gaishe ni amaryar ba ta yi ba ni dai ban kula ta ba ba ruwana kada in kunyata kaina cikin jama'a gani babba taro ya yi taro in in yi magana in kunyata mujahid ɗin ma gaba ɗaya bakina alaikun na juyo na dawo ai ana tare ta rasulu ta ce gwara da baki kula ta bakan ki bari sai an kai ta ɗakin nata ki shirya ki je ki mata ta tatas ki gaya mata wanda kiki yadda kike da mujahid Ina ta ce eh dama ai dole sanar mata wahalar da nai da shi don ta gane matsayina a wajen shi. Ana kai ta washe gari zan je. Dama iman zan ce ta raka ni in je in karanta mata yadda muke da shi. Umarci ce ta tawagun gun inna da sauri tana ki ta ce, Ina yanzu aka kira ni wai ruwa ya cika falonki. sai kwararowa waje ki a kofar a rufe ko dai kin bar famfon bayan gidanki a buɗe ba ki sani ba. Ina ta miƙe ta rafka uban salati a ruɗe ta ce Hadiza ta cuce ni. Ita ta shiga ban ɗakin ƙarshe ta yi fitsari. Shikenan ruwa ya shanye min gida na shiga uku na lalace ne fato. Ga dukiyoyi irin su kujeru, TV, gado, carpet, fridge duk a ciki. Ta rasulu da ke zabga salati ita ma ta miƙe ta ce na shiga uku ne ta solo. jakata na ɗaki nema har da kuɗi dubu biyu yanzu mai zance ma 'ya'yana daga zuwa biki ambaliya ya ritsa da ni umma ta ce to barin sa direba ya maza ya mai da ku gidan gaskiya dan ruwa ruwa aka ce duk ya cika sakar gidan ko sauraron ta inna bata yi ba ta fice da gudu tana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ambaliyar ruwa a gidana a kira min yan kwana-kwana ga gudunmawar dubu hamsin da bulasawa ya bani a ɗakin ta rasulu na biye da ita a baya ita ma da gudu tana salati mahadiza da santi na ganin ina ta fita da gudu suka taho umma da ke tsaye suna tambayar ta me ya faru umma ta wani dariya ta ce wai fa kuɗin da za ta yi liki ta mance a gida shine wannan saurin wai direba zai maida ta gida Kasa cewa komai mama Hadiza da sa'anta suka yi, Umma ta ce, Allah da ya kyauta, lamarin ina ya sai ta, daga haka ta wuce ta bar su a wajen a tsaye. Iman dai tana zaune an bar ta da jakankuna irin na tsofaffi. Maryam ce ta tawagun Iman da sauri ta ce, Ke maimakon mu biye su inna mu je mu yi abin da za mu yi kika bari suka wuce. Iman ta zaro ido ta ce, Ai to kawai mu kamar za mu bi su da jakarsu sai mu wuce. Maryam ta ce to da mu tafi iman ta ɗau jakar ina ta miƙa Maryam na ta rasulu kallon mujahid ta yi ta ga idonsa na kansu ta ɗauke kai tana tsaro ido ta ce Maryam kin sanya kallon me yake Maryam ta kalle shi ta ga kallon su yake duk da ligi da mutane suka taru a wajen suke masa da sifina. Maryam ta koma ta zauna ta ce gaba ɗaya yana zargin mu kin san me zai faru Iman ta girgiza kai safina ta buɗe jakarta ta ci wani not ɗin naira ɗari ɗari ta ce gashi ki tafi ki yi musu ki yi musu liki kafin ki da na fita gun mota sai ki same ni da sauri amma kafin nan barin canja seat Iman ta nufa can gaban hol ɗin ta rike da tilon kuɗi su Maimunu, ummi rahama da wasu kawayen safina da 'yan uwanta da suka sha gwalagwalai sai shashewa suke da wakar jarumar mata da ya cika hall ɗin. Safina ma tana tsaye rawa take a hankali tana kallon Mujahid cike da soyayya. Shiko yana tsaye kamar gunki yana jujjuya wayar hannun shi. dance floor ɗin kuwa banda dubu-dubu babu abin da za a gani a ƙasa sai 'yan ɗari biyar-biyar iman ta isa kusa da su ta yarda ta kalle shi tana kallon safina da ke rawa ta fara mata leƙen hankali kallon cikin idan safina ke mata haka kawai iman ta ji gabanta na faduwa bata sake yarda sun haɗa ido ba tana ci gaba da yi mata leƙen kuɗin bandar ɗin dubu ɗaɗɗai Mujahid ya ciro yana bugun ƙannansa da suka dage sai cashewa suke bari maimun ya fara manna musu ɗaiɗaya da ɗaiɗaya safina ta bi shi da wani rara ganin ƙannansa kawai yake liƙa ma kuɗi iman na lura da abin da ta yi hakan yasa ta ƙi liƙa mata kuɗin hannunta gaba ɗaya ta goma gunsu maimun ta fara musu liƙin Mama Hadiza ta zo ita ma tana musu maimun da imaliki kamar su kaɗai ne a wajen tana murmushi. Fesin ɗin Iman Mujahid yana kallon ta ya fara zuba mata dubu ɗaɗɗai a liki. A hankali, kasa kallonsa ta yi ko ta tanka mashi can kuma a hankali ta fara liƙa masa na hannunta. Mama Hadiza ta juyo ta dinga zuba musu hannunta ita ma. An tuma haka da abokananta gaba ɗaya suka cika wajen lokaci ɗaya. Safina ta ji kamar ta nutse don ba kowa wajenta. Sai flowing gown ɗin jikinta duk aka koma ana mamajaye da iman leki. Umma sai zara ido take tana kallon ikon Allah. Kowa ya zo sai ya fara ma iman da mujahid leki kamar ita ce amaryar. Don wasu ko kula da sufinar ma ba su yi ba. balle sun san ba ita suke malikin ba iman da ya ta dawo amarya a wajen duk kunya ya biya ishe ta sai da mujahid ya manna ma iman gaba ɗaya bandul ɗin kuɗin hannun shi yana kallon ta ita dai sai ƙoƙarin barin wajen take amma saboda yadda aka kewaye su ta rasa hanyar fita Raƙai dai ta samu ta lallaɓa ta fita taron. Zuciyarta na bugawa, tana kallon inda Maryam ke zaune ta ga ta fita. Da sauri ta nufi ƙofar fita hol ɗin ta fice fit. Maryam na ganin ta ta dalo mata fitilar motar ya Yusuf. Za ta tafi gun motar ta ji an fusgo ta. Ihu ta ya tsorace ta juya, zuciyarta na bugawa. To yanwa nan za mu dakata sai kuma nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abai Fix. Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam kwana lafiya.